za a yi hukunci hukunci ko na gaskiya Allah ce jama'a mu saurara wa ubiya da kulli na ma amila wallahi musulmi duk abin da mutum ya aikata nan kowace rai wa ubiya kulli na ma amila kowace rai nan a cika mata aikin ta a nuna mata abin da kai a duniya in ji Allah wa Allah a'lamu bima yaf'alu ubangijin mu ce ko shi Allah masani ne ga abin da bayi suka aikata a wannan rana karkan wa abida da abin da aka halitta da wanda aka sani da yanda ba sani ba ka rufa daki ka saba ma Allah ran nan ga aikin ran nan ka hau jirgi ka ce America ran nan ga aikin ran nan a mota ka saba Allah ran nan ga aikin duk abin da kai gashi an tona asiri yau mutum bulan sara'ir ranar kenan asiri duk abin da mutum ya ƙarya ta kare gashi gaban Allah na sai da mu saurara lokaci ba ya tabbata in ji Allah ta'ala ce ina ɗan iska ina mutanen banza ina miyagu ina masu tsafi ina ɗan da ya rena ina wanda ya rena ubansa ina wanda aka waye gari wato ya aure amma bai ɗari ba ina matar da ke ci ma namiji kwana ina matar da ke fita tana tafiya ainihin mijin ta bai yadda ba ina mutum da ke sa takalma da jakata tana rangwada da ta ina yarinya da ta rena ubanta mahaifi ita ya boko ta waye amma ta ɗauki ubanta dattijo ina niga mai sa wando ya. ya kafa gaban sa ya dauka duk garin su duk kauyen su duk gidansu ba wanda ya fi karfin sa nan nan ga su za a kama a dangali kamar raƙumma Allah ya ce muna nan tsaye ga rana ga babu abinci ga yunwa ga masifa ran nan sai Allah ya ce rasulullahi ni ke bukata ka annabi zai bude hannunsa ya ce ya Allah mutanen nan sun shiga wani hali mutane kan ya fashe kan ya dage Allah ayi hisabi dan wuta ya tayi wuta dan aljanna ta fi aljanna sai Allah ya ce mana wa kuntum azwajan salata kuntum salata sama ta ɗaya ta bude mala'ikun da sun sauko sama ta biyu ta bude mala'ikun sun sauko sama ta bakwai ta bude mala'ikun sun sauko ga hu bakwai nan ga aljannu a gaban su mu ga mutane ga munan a tsakiya in ji Allah sannan abu da kasa mala'ikun su fito abu da ta biyu mala'ikun su fito abu da ta uku mala'ikun su fito har zuwa kashe guda bakwai jama'a sai mu auna kun ga sahu sahu goma sha hudu kenan ga na aljannu a bayan mu nan nan mu mutane mu ne tsakiya gaban mu ga wuta bayan mu ga aljani nan nan Allah zai kira mutane ya ce ya ma'ashar aljinnu wal insi Allah ce ya kai taron mutum ko aljan ina mutanen duk duniya ina aljannu ina mutum ina aljan ku ba da anan nan ku. Ko sama ko ƙasa kuna da gurin gudu yau ku gudu ku tsere man alyama a wannan rana ko a sama ko a ƙasa a duniya na aiko masu abin in Allah zai kankara mana wannan magana. ba mai mana maganin ta sai dai Allah Allah ce ya kai mutum ya kai aljan kaji Allah bai maganin mala'iku ba anan ce in kuna da gurin gudu ku gudu a duniya dan uwan ku bai aji ya je iya wa'adi amma kun kare tashi ba ku tsaya ba wani ya hau mota ya bagano su wani ya dauki gatari ko sanda ya ce gidan dan uwansa ya ce zumunci amma ba dan Allah ya tauba dan ana wa'adi a garin wani ya kada rigar sa ya ce an zuwa a bata mana anguwa ko ko an bata mana gari wani ya dauko rediyo kunna dan ya ja hankalin al'umma wani ya dinga zagi yana cin naman mai Qur'an nan Allah ya ce to ya ta kare Allah ya yi wannan magana ya ce in akwai gurin gudu a gudu a wannan rana famfu zu in ji Allah. da illa bi Sannan babu wanda zai gudu gaban Allah sai dai wanda ya je ma Allah da kyakkyawar hujja wanda ya je ma Allah iya azumi da nan da zai ga wannan masifa ba wanda ya bi wani ya bi uba kan dan sunna ba zai ga wannan masifa ba ba ta tafi hakuri ta kinta da dadi ta ci babu dadi ta hakura wannan ba za ka ga wannan masifa ba dan da ya wulakanta uwa da uba yana cikin wannan hali Allah ya ce duk ayyukan wannan rana in ma sun danta kai ka ce kubtawa ido ne za a yi sabon yan sunna sun ga wannan ba su bakin ciki ba inda Allah kamin a koro kamin a gargado yan wuta sai Allah ce yau mai da udda'i iza a ina mai kira malaika